Furicin da shugaban ƙasar Nijar ya yi a ƙarshen makon jiya da nufin jaddada aniyarsa ta yaƙi da cin hanci, inda ya sanar cewa ya baiwa alkali mai shigar da ƙara umarnin kula da takardun binciken da hukumar halsiya ta damƙa masa bai yi wa ƙungiyar alkalai ta saman daɗi ba, saboda cewar ta alama ce ta shishigi a sha'anin shari'a. Mai shari'a dubu yahaya shine sakataren ƙungiyar alkalai ta ƙasa. Babu dokar da cikin Nijar wadda ta ce shugaban ƙasa za ya mafurukirar magana balle ma ya ce mai ya eh, haka Yi wannan katsalandan ne cikin aiki na shari'a ya kamata ya yi hattara don saboda Nijar in ana son ta ta daidai to kowane fanni fanni na aikin ƙasa ya kamata kowa ya tsaya cikin nashi aiki shi shugaban ƙasa akwai nashi aiki shari'a akwai nata aiki. A wancan jawabi na ƙarshen makon jiya shugaban ƙasa ya buƙaci alƙalai su guji ɗaurewa ƙarya gindi ko da kuwa abin ya shafi ɗaya daga cikin takwarorinsu alƙalan shari'a. Domin a cewarsa fannin shari'a na da mahimmanci sosai a yaƙi da cin hanci da farautar mahandama. Ƙungiyar Saman na cewa kiran na shugaba Muhammad Bazum faɗuwa ce da ta zo daidai da zama. Ba mu taɓa kare wani kuma ba za mu kare wani ba ko juju ne ko wani ɗan ƙasa duka gaba ɗaya wanda yake ya saba ma doka wannan ba aikinmu ne ba 'yan ƙasa su gane mu ta mu ƙungiya in mutum ya lehi ko wane ne ko ni ne ni lehi shari'a haka ne ƙasa take ta ko wane ne ya yi lehi yanzu akwai hanya wadda ya kamata a kai shi gaban kotu in ka da lahi kotu ta wanke. A sanarwar da ta fitar kungiyar ta alkalai ta kira mahukunta su ɗauki matakan aiwatar da gyaran fuskar wasu dokokin da ta ce suna hana ruwa gudu a yankurin hukunta masu laifuka. Yan haka ita kaɗai ce hanyar da za ta sa a gano gaskiyar lamari a zarge-zargen da ke kunshe a wasu tarin rahotannin bincike. Mai shari'a Musa Muhammadu na magana da yawun kungiyar Saman. Ya kamata a gaggauta duk wani kariya da aka azama 'yan majalisa ko mambobi na gwamnati a janye su saboda a bar justice ta aikinta idan ana tuhuma su da lahi su gabata gaban koti kamar kowane dan ƙasa akwai rahoton ne waɗanda koti mai kula da kashe-kashe kudin gwamnati wadda ake cima kurde kwanta ta fitar da rahoton ne a kai kotuna wannan rahoton ne ta fitar akwai halsiya babbar hukuma mai kula da yaƙi da cin hanci da rashawa ita ma ta fitar